We must recognize our strength in diversity. A common national identity where everybody counts. Sabon gwamnan jihar Lagos kenan a kunumi bode yake jawabi jim kaɗan bayan ya sha rantsuwar kama aiki a matsayin sabon gwamnan jihar Lagos a ƙarƙashin jam'iyyar APC. A jawabin nasa dai sabon gwamnan ya yi alkawarin cigaba da gudanar da ayyukan ci cigaban ƙasa kamar da gwamna mai barin gado Tunde Fashola ya A gudanar dukkanin su dai 'ya'yan jam'iyyar apc ne don haka za a ce babu wata matsala da aka fuskanta wajen mika mulkin kamar da aka fuskanta a wasu jihohi na najeriya a jawabin nasa dai sabon gwamna ya yi alkawarin tafiya da dukkanin al'umman da ke zaune a jihar lagos domin ci gaban jihar ta lagos as long as you reside in lagos we will make lagos work for you ya ce in dai kana zaune a jihar lagos ne gwamnati ta za ta tafi da kai kuma za a gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa yana mai cewa gwamnatin sa za ta kirkiro wata ma'aikata da za ta inganta tattalin arziki da kuma samar da aikin yi na al'ummar jihar a bangaren sa gwamna mai farin gado tunde fashola ya kira ga sabon shugaban kasa muhammadu buhari da ya baiwa jihar lagos mahimmancin da ya kamata kamar da marigayi janar murtala muhammad ya yi alkawari a lokacin da aka yi batun kirkiro da sabon birnin tarayyar najeriya abuja yana cewa a lokacin da ya karbi ragaman mulki ya gabatar da wasiku na neman tallafi ga tsohon shugaban kasa marigayi alhaji umaru musa da kuma tsohon shugaban shugaban kasa goodluck ebele jonathan domin tallafa wa jihar amma kuma hakan bai samu ba don haka ya eh, fatan cewa sabon shugaban kasa muhammadu buhari zai tallafa wa jihar a jihar ogun ma dai an gudanar da rantsuwar kama mulki na gwamna a amusun wanda ya yi tazarce a jawabin nasa dai gwamna ya yi alkawarin cigaba da gudanar da ayyukan cigaban kasa don haka a jihar ma ba iya cewa babu wani sauyi da aka samu baban ya murai amurka daga lagos nigeria